gane wannan da ke sama nan ne zaka shafa ba a shafa ƙasa na ali yace law kana dinu bin ra'ayi da da ra'ayi ake addini da da a gani na ake addini yace lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu da kasan hufi yafi dacewa a shafa ba sama ba Allah ya insha Allah wannan shine takaitaccen bayani dangane da abin da yake da alaka da ainihin ita abin nan taimama insha Allah to wannan matsalar gaskiya tana da matukar muhimmanci matsalar shafa akan huki ko akan safa gashi mun shiga cikin ainihin kaset mun shiga cikin kaset na biyu na audio mun shiga cikin kaset na biyu na odiyo. ka kiyaye wannan da kyau amma kaset din na video shikenan da ka ji shi kwaya ɗaya rak kadai ka ji an yi bayanai dangane da haila an yi bayanai dangane da taimama jinin haihuwa jinin nifasi eh, jinin istihaba kaji kuma an yi bayanai dangane da taimama to taimaman nan kamar yadda na ce an sharɗanta wasu sharuɗa ba su a littafin Allah sun yi tsauri har sun waye gari sun fi taimama sun fi alwala wahala sai a ce in kana taimama in ka buga din nan haka to kai a hankali fa kai a hankalin zaka juya hannunka fa haka ka ne haba jama'a me ya zafi annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da tsanani gare mu annabi sallallahu alaihi wasallama mai sauƙaƙawa ne gare mu mai tausasawa ne gare mu al'amarin addini bai zo don ya zan kunci gare mu ba to ashe in kuka gane haka ya jama'ar musulmi dan menene za a ce taimama ta shi alwala wahala bai kamata ba ko kana ina fata an gane wannan da kyau jama'a to a ƙarƙashin wannan duk sa'an da mutum ya samu kanshi a halin ga ruwa amma ruwan ya yi matuƙar sanyi jama'a su kiyaye wannan yadda in ka je kai wanka rashin lafiya za ta kama ka ko in ka je kai wanka wata gabar ka za ta gutsire me yiwa kai za ka yi mamakin wannan kasashe irin su Russia da sauransu in gari ya waye wani lokaci in mutum ya ɗauki ruwan sanyi zai alwala sai ga yatsan shi ya gutsire kuma zai gutsire ma baka da filin a jikinka sai ga kamar wata alewa ce ta bangare to yanzu a ce ka samu kanka a irin wannan halin sanyi ko kuma mara lafiya ne kai kana ga in ka ainihin yi alwala da ruwan sanyi rashin lafiya za ta karu ko kuma ana fatan nan da la'asar ka watsake abin zai ƙara gaba jinkiri zai zo ya halatta kai taimama menene dalilinmu akan haka shine hadisin ainihin amr ibn al-as sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya zo cikin sunan abi dauda ya zo cikin sahihul bukhari mu'allaqan ba tare da ya ambaci isnadi ba wannan sahabi yace mun yi tafiya jihadi larura ta kama ni laruran nan da ta kama ni ita ce ta janaba na tambayi jama'a musulmi malamai ya kuke gani ga janaba ta kama ni idan na ce zan yi wanka da ruwan sanyi zan mutu ko kuna ga akwai sassauci gare ni in yi taimama in yi sallah sallah ta ta yi sai suka ce a'a to da yake malami ne ƙwararren malami sai ya ɗau doka a hannun shi sai ba kan shi fatawa yaga in na bi wa waɗannan zan mutu don haka kawai sai na karanta wala Allah madaukakin sarki ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku inna Allah kana bikum rahima Allah mai jin tausayin ku yake kawai sai ne taimama ne sallata ana isowa Madina sai aka kawo ƙara wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ai amr ibn al-as ai lallai kam ya je yayi ainihin taimama ga ruwa ga kaza ga kaza manzon Allah yake a tsaya ina shi wanda aka kawo kara haka ake domin sayyidina ali ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake kar ka sake kai hukunci akan mutum ɗaya sai ka ji daga ɗayan kana da ya tana gidan miji sai ta zo ta ce miji ba buɗe baki ba kaza sai ɗan karan duka sai kaza sai dukkan ta gama surutun ta ce to Allah ya kiyaye zauna kai na je kaka kira shi in ya zo sai ka ce to ke ki maimaita abin da kika faɗi da su a dama dai wallahi eh, abin nan ne eh, ki faɗa yadda abu ya faru haka haka ake duk sanda ka haɗa masu husuma biyu sai ka gane gaskiya amma doki ɗaya a fage yana da gudu wajen su kuwa amma a gwada shi da ɗan uwan shi mana sai a gane ɗan filin gida daga cikin su ko to haka al'amari yake ya jama'ar musulmi a nan yanzu ga a al'as an shigar da shi ƙara da aka zo kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu zalunci dan haka sai aka ce ina a al'as ka zo ka ji ka ji abin da ya faru me ya faru kai haka sai ce ya manzon Allah gaskiya ne abin da suka faɗi amma na ga cewa in ne wanka da ruwan sanyi zan mutu yasa ni kuma na karanta qur'ani Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima don haka ne yake manzo Allah ya kirkire dariya da dariya aka ga hakoran shi shikenan yanzu kai ka ci halal kenan abin da kai yayi daidai da wannan ne sai sunna ta halatta sanyi yana daga cikin dalilan da in baka da ruwa Ba ka da yadda za ka dinduma ko makamantan haka shi kenan sai ainihin ka yi taimama jama'a mun gane wannan da kyau ko ko kuma ya zama ga ruwan amma kaiwa ga ruwan ya zama matsala kafin ka kai inda ruwan yake akwai yan fashi ko akwai wasu dabbobi miyagu ko wani haɗari ko makamantan haka sai ka buga taimamaka anan ko kuma ya zama rashin lafiya ko ya zama ga janaba ko makamantansu ta same ka amma babu ruwan duk zaka iya taimama da waɗannan dalilai da makamantansu to yanzu inda matsala take shi ne in ka samu kanka a halin inda yake ba za ka iya yin alwala ba kuma babu wurin taimama kamar irin yadda azzaluman 'yan sanda ke ɗaukar ka kana musulmi su saka ka a sel sel ɗin da ke da ƙazanta ko da ke da fitsari ne ƙazantar najasa datti ne gashi nan kai da kanka wannan gurin ko ba malami ne kai za ka ga bai dace a yi ibada a wurin mu to shine sai malamai suka ce wa man lam yajid an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali kaina mazhaba yusalli wa yaqbi aksa ma qala maliku wa asbaghu yaqbi wal ada'u li ashhaba suka ce ai mutumin da ya samu kanshi babu ruwa babu kasar taimama to yanzu wannan ya shiga uku kenan to amma bai lalace ba ya zai yi sai aka ce maganganu hudu aka kawo a cikin mazhabin malikiya yusalli wa yaqbi wani malamin ya ce sai mutum ya sallar haka a nan gurin najasar a wurin da ba ruwan babu kaza babu kaza ɗin amma waya kabi duk ran da ya fito zai rama don haka sai lissafa watan shi nawa kwanan shi nawa shekara shi nawa sai ya rama salloli in ji wannan malamin na farko kenan amma wannan maganar ita ce akasin abin da maliku ya faɗi maliku ya ce ba za ka yi sallar ba ran da ka fito ba za ka rama ba mun ji mazhabi na biyu wasu kuma suka ce ya yi sallar amma in ya fito ba zai rama ba wasu suka ce kuma kada ya sallar amma in ya fito ya rama kun ji maganganu hudu waɗannan maganganu in ka fahimce su da kyau ba a wurgar da ɗaya a ɗau ɗaya sai ka dubi halin da wane ya shiga sai a bashi fatawa gwargwado da ita amma dai duk halin da za ka shiga to ka dubi yadda zai zama babu kunci gare ka a wannan wurin babu najasa lafiyayyen wuri ne aka kawo ka aka kulle ka amma babu ruwan da za ka yi alwala babu inda za ka yi taimama wuri ne shafafe da siminti sai ka rinka kabbarta sallar ka kana yi a to ai ma baka gane gabas ba a inugu ne aka daure ka wurin arna ina ne gabas in ce me gabas kuma ba su ma san su gabas ba ba su ma taba jin labarin wani gabas ba me za ka ce sallah sallah eh nan masallaci ne zaka zaka zaka zaka za sun hargage ka kawai sun fice duk inda ka ji ya natsa zuciyarka nan ne gabas sai ka tashi sai kai sallah in ka zo sallah ta gaba sai ka sake ijtihadi shin inda kai ɗazu zuciya kana nan ko kuwa yanzu kuma nan sai ka yi haka in ka tashi isha haka duk sallah aka ce sai kai mata ijtihadin ta na musamman ba za ka bi na ɗazu ba jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau to in kuka fahimci wannan da kyau sai ku ga duk wannan sassauci ne da ainihin addinin musulunci ya kawo wannan game da taimama kenan ya jama'ar musulmi shi yasa ka je ka koyi taimaman nan malaman islamiya ku koya wa jama'a malamai da ke karantar da yara ku koya musu ku duba muna primary school malaman mu na arabiya a islam a primary school sai a fito da ku filin kwallo ana nunawa amma yanzu galibi sai ta dura wa yara karatun bulugul maram ko riyadus salihin ko arba'una hadis ko karatun iziya ko risala ko karatun qawaidi ko ahlari ko ishmawi ko wane ne amma ba a nuna musu practical ba a nuna musu a aikace kuma sun ce practice make perfect matukar ane a aikace sai kaga abu yafi armashi yafi kyau saboda haka a kiyaye wannan insha Allah ta'ala matsala daga cikin matsalolin da muka manta daga cikin matsalolin haila ga ta kamar haka zan marmaza in shigo da ita kafin in sake mantawa ita ce matar da ta samu kanta a halin haila ta ɗauke mata in za ta yi wankan haila sai ta tsefa kitsanta haka nassin hadisi ya faɗi ƙarara a cikin ainihin hadisin bukhari annabi ya ce wa aisha hailar ki in ta ɗauke a wurin aikin hajji ɗinka na ɗazu da aka faɗi a kasar na farko ya ce sai kin tsefa kanki sannan ki wanka sannan ki sake ainihin yin kitsa don haka a kiyaye wannan mata abin da suke tambaya to tsawon shekaru malam da ba ma wanke kanmu malam da matan kasar nan fa ba sa zuba wa kansu ruwa ma wai kada kanta ya doyi to wannan ai system ne na da abin nan analog kai ne analog irin na da amma kai yanzu yadda ake zuwa a saka shi a cikin gidan wanki a wanke shi tas a fesa mishi turaren kanki yaushe zaki ce ba za ki wanke shi ba ki zuba ruwa ki wanke kanki in kika wanke kanki bayan kin tsefe sai kuma a zo sai a samu sai a yi kitso din daga baya babu laifi amma janaba ya halatta miki ya isar miki in kika ibi ruwa kika kwara akan ki kika cicuɗa su uku amma dai duk wanka sai kin zuba ruwa akan ki san wannan matakar kina wankan janaba ba kya zuba ruwa akan ki to ba ki da ainihin ibada domin wankan ki bashi to wankan haila sai aka samu a cikin hadisin muslim sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta ce ya manzon Allah idan ainihin wato zan yi wankan janaba ko zan tsefa kaina sai annabi ya ce a'a kun ji sahihiyar riwaya wankan janaba ko zan tsefa kaina sai annabi ya ce a'a sai a wata riwaya munkara da bata tabbata ba wai sai aka ce wai sai annabi ta ce mishi in zan yi wankan janaba da haila zan tsefa kaina sai aka ce sai ce a'a sai wasu suka ce kun ga wannan nassi ne sai aka ce da ya inganta ba amma da bai inganta ba fa wannan lafazin haila a nan bai inganta ba don haka tambayar an yi mai akan janaba ce kawai ka karanta littafin sublis salam ka karanta irwaul ghalil ka karanta littafin nasbur raya na alhafiz zailai Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai na al'amarin da ke da alaƙa da janaba da haila da abin da ke da alaƙa da taimama da makamantansu shafa akan hutu ko ainihin safa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da mudda ta kwana uku wannan mudda ta kwana uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar ga matafiyi kenan mutumin da ya zan zai yi tafiya sai wanka ko ya alwala sai kawo ya sa safa a kafar shi idan ya zo zai yi sallah to kawai in ya wanke duk gaɓoɓin alwala in ya zo kafar shi kawai sai dai ya shafi sama wannan saman saman hufi ko saman safa sallah azhar la'asar to har sai ya kwana uku yana yin haka amma in ya samu kanshi a halin janaba ta gilma ko mace ce ta samu kanta a halin haila ta gilma to wannan kuma damar da aka ɗiba to ta ruguje mazaunin gida kuma yini ɗaya da kwana hudu kwatan kwatankwacin 24 hours mutum zai yi yana shafa a kan hufi misali yanzu karfe goma na dare sai ka sanya hufinka bayan kayi alwala ku kiyaye sai kayi alwala ka sa safar ko ka sa hufi sai aka tashi za a yi sallar asuba sai ka yi alwalarka kana zuwa daidai kafa ka kawai safa kana nan sai ka shafa kawai shi kenan sauki ne akai maka amma matukar ka ce bari ka cire safarka ka wanke kafa ka ya halatta amma inda kyama ne kana kyamar shafa akan hufi to akwai jinin shi'anci tare da kai shi'a ne suke kyamar shafa akan hufi ya kamata ka san wannan amma matukar ba wani abu a'a kai dai baka da bukata ne sai ka cire ka wanke kafa ka babu ne amma a kai kana kyamar shafa akan huffi ko safa ko makamantan haka babu shakka ka bata domin al'ummar musulunci sun yi ijma'i akan ya halatta ai shafa akan huffi saboda hatta hadisin bukhari wanda jarir dan abdullahi ya ruwaito shi ya ce ya ga annabi yana shafa akan huffi bayan saukar suratul ma'ida wadda suratul ma'ida da ta zo ita ta umarni da a wanke kafa tare da umarnin da ta a wanke kafa kuma sai ga annabi wanda yake shine mufassirul qur'an mai fassara alqur'ani sallallahu alaihi wa sallama sai gashi yana shafa akan hufi ya nuna kenan in kafa ka ba hufi sai ka wanke in kafa ka da hufi sai kai shafa akan in ka ainihin bi sharadi tun farko shine kayi alwala ka saka kamar yadda kuka ji ina nanatawa mutanen mu suna da gidadanci in aka ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an sa safa wai sai mutum ya rinka nesantawa safa irin wannan ha a zamanin annabi ba a sa riga ba to wace iri riga dai riga ko sai an ce ta zarce to babu inda aka ce ta zarce a hadisi amma ka kana sawa a to safa safa an ce made in japan don haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya sa safa ya ba da halakci za a yi shafa akan safa ka je ka dubi littafin sunan abi dawud ka karanta abin da ke damun mutane sai su ce to ai a a'a hufi daban safa daban jaurab daban abin da ke damun ka baka iya bambance abubuwan hufi ka ji siffar da aka siffanta shi safa kuma ka ji ta to jorab bambancin kawai ita ce safa ce amma ta kirtani zaren kirtani zaren da ake buhu irin buhun albasa da makamantansu din nan to a zamanin suna yin safa da shi to ana shafa akan wannan amma ina fatan ka je ka samu waɗannan littafai guda biyu na farkon su almasu alal ne ta alifu allamati sham muhammad jamaluddin alqasimi wa yalihi tamamun nasr fi ahkamil masah gashi wannan littafin ka je ka same shi zaka ga gamsassun bayanai akan shafa akan hufi insha Allah littafi na biyu ka gan shi fatawa fil masih alal khuffaini fatawa game da shafa akan hufi guda biyu na al-allamatul usaimin Allah ya gafarta mishi ka je kuma ka karanta littafi muktasar kamar yadda na faɗi da mai muktasar ya zo sai ya ce ita ce kalmar da suke kira shirab a cikin larabcin zamani na yanzu in ka je kasashen masar da siriya da makamantansu Allah ya taimake mu safa matukar ta zauna a kafa ka duk tsatsage wata ya halatta a shafa a kai cewa wai in ta rufe bangare uku kashi uku kashi ɗaya bisa uku kashi a'a matukar ta zauna a kafa ka yadda in za ka yi tafiya da a ce za a ce cire takalmin ka yi tafiya za ka yi tafiya da ita bata suɓale ta faɗi ba to za ka iya shafa a kanta ka'ida kenan ku karanta fiqh suna da majmu'ul fatawa al-kubra ta ibnu taymiya jama'a mun gane wannan da kyau bayan waɗannan matsalolin tunda muna da sauran lokaci sai mu tafi zuwa ga matsala ta gaba ita ce matsalar alwala na'am na'am eh eh to ga asuba ma'ana ga sallar asuba an tayar mutum yana da janaba yanzu me za a fifita daga ciki yin sallah da cikakken tsarki ko ko yin sallah a kan lokaci na farko don kar mu tafi da tsawo malamai sun yi maganganu biyu akan waɗannan tafi ka karanta su a tamamul minna amma ingantattar magana daga ciki ita ce ga iƙama can kana jin ane a masallaci amma ruwan dai za ka iya amfani da shi mu kiyaye wannan ba sanyi ba ba abin da zai hana ka amfani da ruwan sai dai in ka je yin wankan ne sallar za ta kubuce maka to bari sallar ta kubuce maka ka je kai wanka ku kiyaye akwai bambancin wannan magana da waccan ta ɗazu idan da a ce sanyi zai hana ka amfani da ruwan to ka samu mamakala da zaka makalewa amma yanzu ba sanyi ko kuma ma da sanyin amma ga ruwan ɗumi tattalalle tsaf sai dai kana ga in ka tsaya wankan sallar shan ta jam'i za ta kuɓuce maka to je ka kai wanka in ka zo sai kai taka sallar daban a takaice kenan ku karanta tamamul minna na'am eh ruwan sanyi ne amma da da mutum zai dafa eh sun ya tsaya kuma lokaci zai ha to ai kaji aka ce yana da kammalallen ruwan shi na ɗime wannan amma wannan sai ya tsaya dafawa ina ma'ana haka ba zai iya amfani da na sanyin ba kenan to don haka sai ya je sai ya taimama shi sai ya tafi sai ya sallar amma wannan ga tattalallen ruwa madam ta haɗa maka ko kai gwauro ko tuzuru ka haɗa wa kanka shi shikenan kaga asiri ya rufu ko Allah ya kiyaye Allah ya taimaka abinda muke so mu mu karasa bayanin mu akai shine yaya siffar siffar alwala take a musulunci a takaice ya jama'a saboda lokaci ba mu san mu cika tsawaitawa da yawa alwala ibada ce daga cikin ibadojin da Allah ya shar'anta wannan al'umma ta mu al'umma mai albarka al'umma Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam don haka in ka zo alwala za ka yi bismillah bismillah ba bismillahir rahmanir rahim ba a'a bismillah bismillah saboda hadisin da ya zo cikin ainihin musnad al-imam Ahmad sahihin hadisi annabi ya ce babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ga alwalar shi ba wannan hadisi sahihi ne kaje ka karanta littafin kashful makhdu na ainihin wato Abu Ishaq al-Huwaini kashful makhdu wannan ya tsaya ya bayyana hadisi ne sahihi in ka zo kai bismillah nan shari'ar musulunci ta shar'anta maka yin asuwaki ko kai brush tsabtace bakin ka sannan sai ka zo ka wanke hannayenka to hannaye din nan ba wai dama uku hagu uku ba in an hada shi da a'a da dama da hagun zaka hada ka ibo ruwa ka wanke kai daya ka sake ibowa ka wanke kai biyu ka sake ibowa ka wanke kai uku hakan nassin hadisi yazo karara cikin sahihul bukhari da muslim daga ainihin a sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sirikin shi sayyidina usman uku ake hadawa a wanke haka karka rudu ne iziya da yace kai nan uku nan uku wannan maganar ba ta da dalili a sunna ukun zaka hada duka nan daya biyu uku shikenan an gane wannan sannan sai ka ɗibo ruwa ka gunsa in ka guntsi ruwan sai ka kurkura bakinka sai ka zubar to wajen wannan ainihin wato guntsan ruwa da wajen kurkurewar sai ka kula da kyau abu ne na ibada ba a nan ake wanke baki ba don haka ka ji hausar da ne maka ne maka hausar kanawan jigawa na ce maka kurkurewa ba irin hausar mu nan ta zage zage ba a ce kuskurewa kuskurewa wannan ba daidai ba ne don ina ma'ana kuskurewa a kai maka duka sai a sami rabi rabi ka kubuce kuskure baki kenan ko kuskurewa amma kurkurewa wannan hausar Kano ce can dip Kano saboda haka ka kiyaye to kurkure wannan da aka ce ba a ce wanke baki ba ba a ce goge baki ba ba a ce asuwaki ba domin wanke bakin da sauraye shi tun farko kayi yanzu wannan abu ne na ibada dan haka ruwan nan da zaka gunsa sai ka kurkura sai ka zubar wannan ruwan zaka iya sake guntsan shi ka kurkure ka zubar zaka iya kwarfa ɗaya zaka iya uku in kuma ka so zaka iya kwarfa ɗaya kurkura ɗaya ka zubar ka sake kwarfowa ka kurkura ka zubar ka sake ka zubar haka duk daidai ne zaka iya haka in kuma ka so ka iya ɗibowa ka gunsa ka kurkure ka zubar rago kuma ka shaƙa ka hancin hancinka duk wannan ya zo tsakanin hadisan bukhari da sunan tirmidhi duk yadda kai daidai ne akan haka in ka zo shaƙa za ka shaƙi ruwa matuƙa sai in azumi kake haka nassin hadisi yace cikin sunanin nasa'i in kana azumi ne to sai ka shaƙa sama sama amma ba azumi bane ka shaƙa amma ba ka shaƙa ka shaƙe ba ana nufin da ka kai matuƙa wajen shaƙa in ka shaƙan nan da dama sai ka sa hannunka na hagu yatsunka guda biyu da babban yatsa da wannan yatsan dan ali na tunan faɗa nan da ake cewa sai ka haɗa sai ka cace haka jama'a mun kiyaye a shaƙa da dama a cace da hagu a shaƙa da dama a cace da hagu duk daidai ne haka kamar yadda da za ka shaƙar da dama ka dawo damar kuma dai ka sa ta ka tashi duk daidai ne duk hadisan nan suna nan tsakanin sunan abi dawuda da tirmidhi waɗannan mun gane wannan jama'a sannan sai wanke fuska fuska ta na farawa ne daga gindin gashi na mafi yawancin jama'a na al'ada ga magarin jama'a ana faɗin haka ne saboda a togace mai saiko dan aka ce ka fara daga gindin gashin ka mewa wani yana da saiko can oga ne ya ƙure mishi haka misali eh za ga haka za ga wani oga haka kanshi nan duk ba komai nan gaba to ga haka ce faro daga gindin gashi sai ya daga tsakiyar kanshi tunda makon abin a'a sai aka ce daga gindin gashi na al'ada don haka kai ranka ya daɗe ko da kana da saiko sai ka dubi yaya ne gashin jama'a yake to daga iya saitin nan sai ka kiyasi sai ka ɗiba ka wanke akwai kuma wanda yake da tukulluma akwai wanda yake da tukulluma tukulluma ita ce zarkewar gashi wani gashin su mace daga goshi kuma ya zo har wurin sujuda shi kuma kagan aka ce iya inda gashi yake karshen ta sai ɗiba daga wajen girashi a'a shi kuma kun ga zai shigo cikin gashin shi kenan daidai goshin shi shi yasa malaman fiqh suke wannan kalmar cewa gindin gashi na al'ada yadda sauran jama'a su an fahimci wannan zuwa haɓa nan shine tsawon fuska sannan daga wannan gindin kunne na dama zuwa wannan na hagu faɗin fuska kenan to nan ake wankewa kwarmin ido kwarmin hanci da sauransu ina cewa kwarmin hanci kasan hanci gefen hanci ba wai cikin hanci ba duk zaka duka ci cuɗa waɗannan su cuɗu zaka wanke sau uku in kayi yi sau ɗaya ko sau biyu matuƙar ya fita daidai ne sannan bayan wannan sai kuma abin da ke da alaka da wanke hannu wanke hannu din nan ka wanke hannunka baki ɗaya wankewar nan ta farko shine abin da yake farilla ka wanke zira'inka gaba ɗaya a kiyaye ka shigar da gwiwa hannunka in ka zo wajen gwiwa hannu hadisi sahihi ku kiyaye duk da ya zo cikin bulugul maram ya za'afa hadisin amma sahihin hadisi ne ku karanta silsilar sahiha mujallad na uku hadisi sahihi ne cewa annabi yana cuccuɗa ruwa a wajen gwiwa hannun shi sai ka buka cuɗa ka tsefe tsakanin yatsunka haka kamar yadda a ɗazu muka manta mu faɗi a wajen taimama aka ce in kana da zobe zaka ɗan motsa zoben ka haka duk da hadisan da suka zo akan motsa zobe ba hadisai ne tabbatattu ba amma hukuncin haka yake domin in kai taimamar ba tare da ka ci cuta inda gefen zoben ka yake ba taimama ba kamar alwala bace da ruwa zai iya ratsowa ta ƙasa don haka taimama sai ka motsa zoben kamar motsa ka tabbatar ka shafi ko ina in ka ci cuta haka ka wanke hannunka na farko kenan sai ka zo ka sake wanke hannunka na biyu wanki na uku to suka ce da na biyu da na uku daga wuyan hannu ne zuwa gwiwa hannu daga wuyan hannu zuwa gwiwa hannu amma na farko za ka wanke hannayen ne gaba da to haka za ka yi wa hannun dama laimar da ke ragowa hannunka ba ta isa ka shafi kanka ba sai ka ɗibo ruwa sabo ka shafi kanka wajen shafar kai ya gayu ba a riƙe hula da hannu ɗaya haka a haka wai saboda kai gayu ne kaka aje hulaka a ƙasa ko za ka je ka a'a sai ka aje ka ko a kan gwiwa ka ko a gefe guda ya tsinnan naka gaba ɗayansu ake son ka shafa musu ruwa sai ka daidaita su a kanka haka sai ka shafi kanka tun daga goshinka ka tafi a hankali haka sai ka ji har ƙiyarka sannan sai ka dawo da ainihin shafar wannan babban yatsan ka yana biyowa ta ƙarƙashin kunnanka haka kana shafa jama'a mun gane wannan da kyau sai malamai suka ce kamar yadda malam ibnu abi zaidin al-qayrawani a cikin risalar shi ya faɗi yace amma in mace ce ta kai shafar ta ƙeya in ta tashi dawowa an so ta birkido ƙarƙashin gashinta in ta birkido karkashin gashi bayan ta kai shafar haka sai ta cire hannayenta sai ta birkido karkashin wannan gashin ta inda ya zuba baya kamar yadda za ga mata suna kitso yana zuba baya in ta birkido shi sai ta shafi kasan gashin sai ta bashi sai koma sannan sai ta ɗoro hannayenta daga saman iya inda gashin ya zuba sai ta ainihin shafo sai ta dawo da shafar haka namijin da ya zan kamar Larabawa ne wanda namiji ne ya bar gashi ya zuba haka ce an so ya yi haka bayan wannan in kana da rawani a kanka ya halatta kai shafa akan rawani amma aka ce rawani ba wai rawani rawanin da ake rawani irin rawani irin na Usama bin Laden ka fi ganewa rawani irin na rawani wanda ake daura yadi haka ba rawani irin rawanin hula rawanin alkalai ba a'a rawanin hula ai yana da saukin ka kwabe ka aje ko ka shafa ka da da ainihin abin nan ka sai ka sa amma rawani irin rawani na masu jihadi haka ba an ce wancan ma na masu jihadi ne amma an sun so amma galibi ba suka yi bane dan haka yawa rawani irin na masu jihadi za ga an ɗaure kai yayi tsam to irin shi za ka iya shafa akai ka dawo da shafarka ko a halin gida zaman gida ko a halin tafiya ya halatta kai haka daidai ya zo a cikin sunna sannan shafar kunne shafar kunni ya tabbata a sunna annabi ya ce al'udana ne minan ra'asi wannan hadisi ne sahihi yana cikin sunan ne ibnu maja ma'ana kunne yana bin hukuncin kai ne dan haka in ka shafi kanka ka dawo da shafar wannan laimar sai ka shafi kunnanka hadisin da yazo yana cewa jididul ma'i lahuma sabunta ruwa ga fatin kunnuwa malamai suka ce bai tabbata ba ka karanta littafin silsilar sahiha mujallad na farko imamu ahmad ya ce hadisi ne wanda bai tabbata ba don haka in ka shafi kanka ka dawo da shafar sai ka ainihin shafi kunnanka to abin da jama'a ke cewa kai al'amarin akwai wahala ta ya za a ce mutum ya shafi kanshi ya dawo da shafa kuma ya shafi kunnan eh, ai babu laima to ai shari'a ta baka izinin zaka iya shafa kanka so biyu ko so uku hadisai sun tabbata haka cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i karanta tamamul minna dan haka zaka iya shafa kanka ka dawo da shafa sai ka shafi kunnanka sai ka sake dangalo ruwa ka shafi kanka ka dawo da shafa sai ka sake shafa kunnanka in bai yi ba sai ka sake dangulowa ka shafa ka dawo in dai kunnen ka ba kunnen jaki ba ne. ai in Allah ya so da ikon Allah a cikin ninki ukun nan da sai an samu an shafe shi ya kamata jama'a su gane wannan da kyau da wannan ne zaka gane ashe sunna ta zo da sassauci akan abubuwa sannan sai kuma abu na karshe shine sai ka wanke kafarka kafa ana wanke ta ne zuwa ainihin idan kafa a shigar har da idan kafa din yatsun kafa an zo tsefe su ana tsefe su ne da wannan dan karamin yatsa na hannu dan karamin yatsan ka na hannu da shine ainihin ake tsefewa haka sunna ta nuna mun gane wannan jama'a hadisi sahihi cikin sunan abi dauda aka yi nuna daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shaddad sai ka sa ka karami haka kana bi a hankali abin ne sai ka ce ai da wuya a'a wani lokacin rashin sabo ne wani lokacin kuma kanewa abin gaggawa ne ita kuwa sunna automatic ce sunna automatic duk abin da aka ce automatic ana bin shi soft a hankali ake sunna kenan bid'a ce take da wuyar ya kuma ka je lahira ka ci duka amma sunna a hankali ake bi haka a hankali haka in ka bi shi kenan sai ka dawo sai ka wanke sai ka ci cuɗa haka za ka yi wa kafar haguma. jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko don haka jama'a mu tsaya mu koyi ibada yadda take waɗannan ibadojin abin da kai ci yawancin mutane ba su iya su ba ko dan mutane sun girma babu tarbiyya ko kuma ba a damu da addinin ba wani ma kuma abin da kai ya taso gidan malamai amma shi ba ruwan shi da harkar addini Allah madaukakin sarki ya tsare mu in ka gama wannan ya zo cikin sunna za ka yi addu'a ainihin wadda ta zo daga cikin sahihu muslim da sunan tirmidhi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wannan sunna ta tabbatar da haka sunani a Tirmidhi da sahihu Muslim hadisi ne sahihi amma akwai ƙari da mai kawaidi yayi waj'alni min ibadika salihina wannan ƙari malamai sun tabbatar da bashi da asali domin bai zo cikin hadisin ba don haka tsaya inda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin sai ka tsaya anan in baka yi wannan ba za ka iya subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كفارة المجلس amma ta zo cikin سنة hadisi sahihi cikin al-mustadrak na al hakim abu abdullahi an-naisaburi da littafin amal al-yawm na al-imam ibn sunni annabi yace duk mutumin da ya gama alwala sai yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وأن حديث مسلم يتي ذا أبو إما يقوفو في الجنة بدا تقوس قوفو في تقوس الجنة يشجع تإديسو كاجي فلا لو أن الدعاء falala kuma daga bakin da shi kanshi bakin falala ne mun gane wannan da kyau sallallahu alaihi wasallam in kuma waccan addu'a ce annabi yace za a samu a adana maka ita ranar kiyama a fito maka da ita kaga alheri mai yawa shi yasa ya kai dattijo ya dattijuwa ya samari yan mata dattawa a yi kokari a san waɗannan sunnoni din waɗannan su ne abubuwan da za mu sani sai mu zauna lafiya a cikin addinin mu insha Allah ta'ala siffar wankan janaba ko wankan haila ko wankan juma'a ko kowane irin wanka na shari'a abin da shari'a nan kuma ta ka'idanta shi ne in za ka shiga ban ɗaki ba alkafura kake ka shiga ban ɗaki kana fito ko kana waka indiya kan tire kan tire ka je aljanna buge ka ibn al-qayyim a cikin littafin shi zadul ma'ad yace mafi yawancin mutane masu gwaiwa a ban ɗaki suke ɗibo gwaiwa ka shiga ban ɗaki Ba ka yi addu'a ba ko kana waka indiya ko kuma kai wata alkafara ka fada sai ka shiga cikin wani aljani kana fadawa kan shi kuma shi shikenan sai ji haushi sai hura gwalaken ka sai a cewa yana da gwaiwa shekara talatin a hada kuɗi a je a yi operation ai sai an je likita kwarar me ya zafi ibn al-qayyim yace mafi yawanci abin da ke faruwa kenan to ya zaka in ka zo shiga ban daki sai ka bismillah hadisi sahihi cikin sunan ibn majah annabi ya ce suturar da ke tsakanin dan adam da aljani in zai cire tsiraicin shi ko a ɗakin za ka cire riga ko za ka cire wando sai ka ce bismillah annabi ya ce sai Allah ya suturce tsakanin kai da duk wani shaitanin aljini jama'a mun gane wannan da kyau to haka ban ɗaki ne sai kai bismillah in kuma ka so sai kai Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith Allah ka tsare ni daga shaidanu maza da shaidanu mata sai ka shiga ban daki to wannan addu'ar ka kiyaye duk sanda baka tafi ban daki ka tafi a tsaya kai dan uwa shi yasa shari'ar musulunci ba ta so sai kashi ya gama matsaka ko sai fitsari ya gama matsaka ka kwaso da gudu kamar dan firamare ka zo ka shiga da gudu haka kana jefar da littafi a gefen bayi a ka taho a tsanaki yadda za ka iya samu ka yi addu'ar addu'ar nan kuma ba wai fa in ka zo ne za ka yi birki a get ka yi a'a sa'ad da kaga ka tinkaro kawai sai ka ji kana addu'ar kana gamawa kana shiga ban ba a cikin ban ake ba so ake kana ida addu'ar kana gama shiga wani ma bai san kai ba ba a sirri ba a buɗe ba zaka buɗe bakinka kane diggari ana jinka ko digira a a sirri ne zaka yi tsakaninka da bakinka kana bismillah ko makamantan haka Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal amma gaskiyar lamari ba a hadawa biyu ko dai in bismillah bismillah in kuma Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal ita amma za ga wasu malamai suna hadawa amma malamai suka ce wannan ba daidai bane ku karanta littafin tamamul minna to in ka shiga zaka yi wanka din nan ko za ka yi tsugunan kashi ko fitsari shari'a ta hana ka ka fuskanci alƙibla ko ka baiwa alkibla baya kamar mu yanzu nan da ke Najeriya ko yammacin Afirka sai dai ka kalli kudu ko arewa ko ka kalli kudu ko arewa ka kalli yamma ko gabas ka kiyaye wannan da kyau saboda mu muna fuskanta alƙibla ne wajen ainihin sallah to amma in ya zama larura fa ya zama toilet din sun riga sun gina shi a haka to aka ce in ka zo sai ka dan muskuce kaɗan dan dai kar ka fuskanci alƙibla din ko kuma karka bata baya kai tsaye haka yazo cikin hadisin Tirmidhi da Bukhari daga sahabi Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara mishi yarda in ya kasance wanka ne za ka yi in ka yi wanka tsirara ya halatta ya halatta kai wanka tsirara sintir tunda kai kaɗai ne a bayi in kuma ka kawo wani ɗan diras kasa ko gajeren wando ya yi kyau haka ke ma in za ki wanka in kin yi tsirara babu laifi tunda ke kaɗai ke ko ke da mijinki in kuma kin kawo wani fan ko kin kawo wani siket kin sa babu laifi amma dai malamai suka ce ka sani da sanya diras ɗinka da wankan ka tsirara duk tsirara kake a wurin Allah amma dai saboda ladabi ne an so ka suturce amma an kai tsirara fa ya halatta saboda ga hadisin annabin Allah annabi ayyuba annabi ayyuba yayi wanka tsirara ya zo cikin bukhari annabi musa yayi wanka tsirara ya zo cikin bukhari duk babu laifi akan haka amma in ka suturce to suturcewar kuma ya fi insha Allah ta'ala to in ka zo sai ka ainihin fara wannan wanka naka da yin alwala cikakkar alwala kamar yadda ka ji mun siffanta sai dai babu laifi ka jinkirta kafafuwanka in ka yi da wannan alwala sai ka ɗibo ruwa ka zuba a kanka so uku kane kana cuɗawa to in muka ce kai game da wankan janaba ko haila ana eh. nufin kai da dokin wuya gaba ɗaya da kai da dokin wuya in ka kwararo ruwan haka sai ka ci cuɗa tun daga fuskar ka kanka wuyanka da duk haka shine abin da ake nufi da kai anan kai wannan so uku haka ke ma ki wannan so uku sannan in ka so zaka iya bi gaba gaba in ka so zaka iya wanke jikinka gaba ɗaya in ka zo za ka iya wanke iyakar inda baka wanke ba ka ji kai shiya uku ta wanka ina ma'anar gaba gaba yanzu da ka wanke kanka to wanka so sai ka biyo kuma ɓarin jikinka na dama ka buka cuccuɗa shi a tsanaki ka biyo ɓarin jikinka na hagu ka buka cuccuɗa shi a tsanaki sannan sai ka ɗibo ruwa sai ka rinka kwarawa kana cuccuɗawa jikinka in ka gama sai ka wanke ƙafafuwarka in kai haka daidai ne in kuma ka so wankan tun farko da ka wanke kanka sai kai ta ɗibo ruwa kana kwarara a jikinka kawai kai ta cuccuɗa ko ina da ina ya halatta haka na uku in ka so in ka zo waɗannan gaɓoɓin da ka san ka riga ka wanke a ɗazu su ne kamar hannaye ko da makamantan haka in ka zo to kawai sai ka wanke sauran gangar jikin inda ka san ka wanke a ɗazu a wajen alwala ba sai ka maimaita ba ka ji kai ya uku duk suna nan cikin sahihul bukhari insha Allah al-allamatul jazairi a cikin littafin shi minhajul muslim yake ya halatta kuma ma kamar kai a ce bai ne ko mai gida ne kana da swimming pool janaba ta kama ka ko kuma kana da shawa a gidanka kawai sai ka shiga shawa ko swimming pool ka je kai kurma kai wanwanke jikinka da nufin janaba wankan ka yayi yana cikin littafin minhajul muslim na al ta jazairi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko wannan dai duk sauki ne sauƙaƙawa ce Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau bayan wannan kajiyar da ake wankan janaba kenan Kaji yadda ake wankin yadda ake wankan haila haka in gawa ce to amma in gawa ce abin da yasa saboda muna son wannan kasar da zama mana kamar wani multipurpose ne a tabo abubuwa da yawa a in gawa ce wajibi sai an tsefe kitson da ke kan gawar kitson nan ta iya yiwa ga namiji ne akwai maza masu kitso irin buzaye to wajibi sai an tsefa kan amma in namiji ne aka tsefa kan aka gama wankan sai dai a taje a ban mishi shi haka amma in mace ce wankan gawa in aka tsefe kan to wajibi ne sai an koma an kitse shi kashi uku kashi na ɗaya ya zama kamar wani tukulluma haka ma'ana za a kasafta gashin kan kashi uku sai a abin da mata ke kira lallaɓe kashi na ɗaya daga nan wajen goshi goshinta bi kuma daga bayanta wajen ƙahonta haka wajen ƙahonin kanta sai zan kashi uku in mace ce mai dogon gashi sai a tattara sai a turo shi baya haka za a saka ta cikin likafani idan mace ce ainihin mara gashi haka kawai sai a bashi ya zama kashi uku kashi ɗaya daga gaba kashi biyu kuma daga nan baya ko mun fahimci wannan da kyau jama'a to wannan abin da ya shafi wankan gawa kenan wankan gawa ba a toshe wa gawa hanci da audiga a toshe duburatta a toshe kaza duk wannan ba daidai bane shehu usman cikin iya sunna wa ihmadul bid'a yace waɗannan bid'o'i ne waɗanda suke ainihin haramun Allah madaukakin sarki ya taimake mu to saboda yadda lokaci ya abin nan jama'a za mu dan saurara ba musamman faɗi abubuwa da yawa ko akwai masu yan tambayoyi amma kafin nan game da matsalar da ta shafi haila din nan a je a samu wannan littafi risalatun fi dima'i tabi'iyya lin nisa na malam Muhammad Saleh al usaimin insha Allah ta'ala za a ainihin ga bayanai akan haka da kuma waɗancan bayanai da muka karanto suna nan a cikin littafin fiqh sunna na ainihin a Sheikh Said a saurara jama'a Eh. Eh. idan mutum ya yi alwala a wurin wankan janaba in ya fito matukar ya tabbata alwala bata kare ba zai iya wankan janaba zai iya sallah da ita kuma wannan wankan ko da wanka ne na mustahabbi ko da wanka ne na mustahabbi mutum zai iya yin sallar farilla da ainihin wannan alwala insha allahu ta'ala na'am na'am Eh. Eh. to gaskiya malam wannan hukunci yana bukatar sai na yi nazari yana tambaya an zo wurin jana'iza ne ana ta ɗaukan hoton gawa da sauransu ko to wannan dai kam a yanzu dai ban sani ba insha Allah eh. babu laifi don mutum yana azumi ya yi brush da makilin ko da ya kai ga yana jin makakin makilin din a wuyan shi iyaka dai kenan babu laifi ina fata an gane wannan al'allamatul jazira bin baz da su abdullahi jibrin da makamantansu sun ba da ainihin amsa akan haka jama'a kowa ya saurara abubuwan nan a tsanaki muke jama'a za a amsa kowa tambayar shi amma ya natsu eh. wanda yake da tambaya ya daga hannu kawai ba sai ya yi sallama ba a but na sojoji ba a shafa a kan shi eh eh fulɗin ba da tuni da shi ba za a iya yi ba yana da yawa ba idan ruwa ya kai 270 liters to na jasa ko ta zuba cikin shi matukar ba a ganta ba babu komai don haka kamar ruwan swimming pool ai ya fi lita 270 don haka dan jasa ta fada cikin shi karama ba a ganta ba babu komai na eh eh kenan mace ta haihu jini bai zo mata ba za ta yi wanka wankan wannan haihuwar da ta yi shikenan hukunci ya tsaya akan ta ke a'a dan duka biyu ai ana wanka ne daga fitar wani abu a farji yanzu wani abu ya fita a farji shine ɗa amma jini bai zo ba shikenan to inda ya haraka ta faru shikenan sai ainihin ke wanka da tsaye eh. to wannan matsala tana da muhimmanci ina hukuncin magani da mata ke sha saboda su ta tsaya domin su sami yin azumi wannan ya halatta wannan babban malami namu malam Muhammad Salih Al-Usaimin Allah ya gafarta mishi ya bada amsa akan cewa ya halatta amma da sharadi sharadin farko ya zama a tabbatar da cewa wannan maganin bashi da side effect kun ga sai an samu kwararren likita ba dan a taba ba kawai wanda ya dan je ya dan yi buga buga ya kwana biyar yana kallon kemis shikenan a ce zauna gadi daga haka kuma shikenan ya fara bada magani a'a sai an samu kwararren likita wanda zai iya ainihin tabbatar da cewa wannan maganin in wanta ta sha ya tsaye mata da haila jinin nan ba zai dawo ya kume mata ba ko kuma shi maganin bai da nashi side effect din ya halatta an samu haka jama'a an gane wannan da kyau na biyu sharaɗi na biyu ya zama wannan ainihin haila din. da za ta tsayar da ita za ta tsayar da ita ne domin manufa ce ta addini ba domin wata manufa ce kawai ta shashanci ko kuma babu manufa a kai ba ina fata an gane ya halatta kuma mata su sha magani saboda haila ta zo musu akwai matar da yake ita kuma lokacin haila ta bai zo ba sai ta sha magani don haila ta zo mata a nan ma aka ce dole akwai abin dube maganin nan da za ta sha ya zama ƙwararren likita ne ba ta wanda ba zai cutar da ita ba ya zama kuma ba ta yi haka bane domin kokarin kaucewa azumi ko wata ibada ba kuma ta yi haka bane domin ta gaggawa ta gama iddarta ko ta kwari mijinta ko kuma mijinta na son ya kusance ta kullum sai ta ce ai tana haila ta je kuma an yi mata allura ne ta haila ko makamantan haka duk waɗannan suna nan a cikin wannan littafin insha Allahu ta'ala a takaice waɗannan abubuwan ashe sun danganci lallai ne mata su tsaya tukuna su tabbatar da kyakkyawar manufa sannan kuma likita kwararre wanda yake ba zai ba su abin da zai cutar da su ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am sai aka zo ana magana akan harshen larabci bai halatta kai magana ba Allahumma sai in ka sani in ko baka sani ba fakaca bakin ka kai shiru shine zaman lafiya gare to amma sai mutane suke neman su mai da addinin musulunci ya zama siyasa duk sanda wata mas'ala ta taso ta addini shikenan kawai malam kai ma buɗe baki kai magana shi wani lokacin sai tunani ya ce anya jama'a ban fa sani ba fa sai ce haba da Allah malam wani ma yi magana balle kai ka yi jawabi mana da to wallahi abin ba siyasa ba ce kuma abin ba kamfen ba ne a nan ne aka ba da labarin wani dattijo da yake daɗa malami ne shi ɗan amma uban jahili ne ɗan yakan zauna yana ainihin amsa fatoyi ala gafata malam ina hukuncin kaza kaza ina hukuncin kaza kaza rannan sai malamin tafiya ta kama shi sai ce wa baban shi to baba ka zo ka zauna kujera ta mana duk tambayar da aka yi maka ka ansawa sai shi uban ya ga anya ba za ta yiwu ba ya zan yi in zauna kujerar ka ni ba malami ba sai ce a ai abin mai sauki ne barin koya maka dabara duk tambayar da aka yi maka to ka ce fil mas'alati qawlan a ƙarƙashin matsala akwai magana biyu wasu sun ce halal wasu sun ce haram to shi kenan dattijo ya ƙarfin hali dan ƙarfin hali ne tunda shi ya san kujerar tafi ƙarfin shi ya zo ya zauna haka lahu. ina hukuncin kaza sai ce fil mas'alati qawlan mas'alar biyu magana biyu ce wasu sun ce eh wasu sun ce a ala gafarta malam anewa kaza zakka sai ce eh wasu sun ce eh wasu sun ce a Allah ga fata mala ya halatta a ci doki eh wasu sun ce eh wasu sun ce a mala yana ta bada fatawa can sai wani ya gane anya mutumin nan laliban daji yake da ka ike sai ce inni as'alu shaykh Allah ga fata mala ina da tambaya sai ce afillahi shak akwai shakka game da Allah sai ce fil mas'alati qawlan sai ce akwai magana biyu akan matsalar daga nan sai asirin shi to na aka gane da ka yake magana <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau to duk abin da ka san baka da ilimi akai abin da ya fi zaman lafiya in aka ce ina hukuncin ka baka ce baka sani ba imamu malik imamu darul hijira na daga cikin limaman fiqhun musulunci wanda musulunci ke alfahari da su amma tun daga kasar yaman asalin garin da aka haifi iyayen shi da kakannin shi kenan aka naɗo wakilai suka taho wurin illal hadith sai kuma hadisi wa illal fiqh fi sai kuma koyon fiqh a addini in dai ba waɗannan abubuwa uku za ka tsaya ba duk abin da za ka yi a duniya kana ɓata lokacin ka sai ce kuma ilimi shine a ce kala haddasana a ce wani ya bamu labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a mun gane wannan da ke ku al-imam ibn al-qayyim shi haka ya faɗi yace al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi fasahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi yace ilimi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce yace babu laifi yace amma in aka ce Allah ya ce annabi ya ce sahabbai ka ba sun ce in har ka sake kace malam wani ya ce sai a ce kawo wauta kai fakar da don haka jama'ar musulmi mu sani magana da jahilci a cikin addini ko kuma jahili ya kutsa yana ainihin fatawa ko yana karantar da addini wannan yana sababar da ainihin bid'a a cikin addini me yiwa ka yi mamaki ya za a jahili ya karantar malamai suka ce ai jahili iri biyu ne akwai jahili murakkabi akwai jahili basiti jahili murakkabi shine wanda ya fara koyon karatu bai tsare ba ya dena don haka ya dan iya taba baki sama sama amma in karatu ya zurfi ba kai shi a baro shi jahili da fiƙi kuma shi shine tamfirin jahilin da bai san ba dama ake rubutun arabuwa ko da haguwa da ƙasa ake ko da hannu rubutun dama yake bi ko hagu yake bi to wannan shi ake kira ma'ana wannan kwandon jahilci ke da shi da firmi ba su da bambanci gina mun gane wannan da ke ku in aka samu wanda ya fara karatu karatu bai wadace shi ba in a cikin ilimi ba bai zama nuna rasu fi na fil ilimi waɗanda ƙasar su ta duro a cikin ilimi ba in ya zo ya shiga matsalar karantarwa ko wa'azi babu abin da zai biyo baya ainihin sai ta abu sai bid'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye to nan ne nake son ka san cewa jahilci da ake magana jahilci iri iri kamar yadda ainihin mai littafin at ya yace ainihin wato hauka iri iri ne da rumul izza thumma tanamu laila yace kana son girma amma ka kwana bacci misali kana son ka tsaya takara ko kana son ka zama malam mai wa'azi ko kana son ka zama injiniya ko kana son ka zama likita ko kana son ka samu sarauta kuma ka fara bacci tun magaruba har sai a salatu ai ba girma duk abin da kake nema da daddare ka tashi kana nema eh eh hmm. sai addu'ar yana budewar yana addu'ar eh kai sai shiga insha Allah na'am alaikum salam eh a'a zaka ji eh a'a wannan fatawar shi tana da ma'ana abin da yasa akwai malaman fiqhu da ke cewa kasashen da ake zafi su ake a ciccizge gashin hammata abin da aka ce izala gusarwa gusar wannan da cizgewa ne zai maka sauki sai ka cizge da askewa ne zai maka sai kai ko da zai kasa sai kasa amma dai kar ka abin da zai haifar maka da side effect don haka sai ka dubi abin da yake mai kyau ne kasa in kuma ya zama akwai wanda yake yana da taurin gashi yadda matukar ya aske sai wani abu ya baya sai kuma ya samu after shirin sai ya sa akwai kuma wani mai na bature kuma na mukami haka shi kuma sai ka dan shafa yadda ba za ka kuraje ba haka ina eh. har mata har mata eh eh to wannan tambayar alhamdulillah da ka tuna mana ita domin tana daga cikin matsalolin da muka ce za mu shigar da bayanai a kai miji ya sadu da ita bayan haila ta ɗauke ta yi tsarki amma bata riga ta wanka ba haila ta ɗauke mata ta yi ainihin wato ta je ta wanke farjinta kamar yadda muka faɗi ka nemi kasa ɗin farko na audio ɗin nan insha Allah a irin wannan halin gaskiyar lamari shine wanka biyu za ta za ta yi wankan hailata ta gama tsaf sannan ta zo ta yi wankan janaba ba za ta yi wanka biyu a ɗaya ba kamar yadda ranar juma'a haila ta kama ka ga haila ta kama eh, kin yi wankan haila ko janaba ta kama ka kai wankan janaba ga kuma wankan juma'a a kowanne daban-daban za ka yi shi wanka biyu niyya biyu ba wai niyya biyu wanka ɗaya ba wannan magana bata inganta ba gaskiya na'am a to abin da aka yi da ana fatan Allah ya gafarta wannan abu a dai koyi ilimi jama'a a je a koyi kawaidi ne ahalari ne bulogul maram ne ga sunan dai na'am eh alaikum eh in ya zama larurar su shiga akwai yadda su karatun alkur'ani sai su shiga ba su da classroom insha Allah na'am na'am na'am yana lalata a'a shi dai wankan janaba ka gama yin shi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa yayin da ka gama shi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai ka zo ka shafa jikinka da man shafawa ko turare wannan bai bata wankan janaba ka ba babu wata illa akai na malam alaikum salam na'am wannan fatawa ma tambayar tana da muhimmanci matar da ta zan tana da ciki nauyin ciki yasa ba za ta iya azumi ba ko matar da ya zan tana shayarwa nauyin shawarwar ko tsoron ita kanta ko tsoron ta zo galabaita ko ita za ta galabaita sai hana ta ke azumi malamai suka yi maganganu guda biyu wasu suka ce za ta rama wasu suka ce za ta ciyar wasu kuma suka haɗa mata gaba ɗaya wasu kuma suka rage suka ce a'a ita wannan mai ciki ita kan lallai za ta rama mai goyo ita ce za ta ciyar gaskiyar magana in taƙaita mana ita ita ce da mace mai ciki a saurara da mace mai goyon da suka kasa yin azumi saboda waɗannan larurorin nasu gaskiya babu azumi a kansu azumi ya faɗi a kansu sun shiga ƙarƙashin wa'alan ladina yutiqunahu ga waɗanda za su iya azumin amma da wuya shine ma'ana itaqa za su iya azumin amma da wahala sai Allah yake fidiyatu ta'amu miskin sai su ciyar da miskini guda wannan ciyarwa za ta ciyar da miskini a ƙarƙashin kowane yini a ce yau an yi azumi ke kina sharuwa baki samu damar yi ba alhamdulillah shikenan gari ya kai an sharuwa sai a tuka tuwo da miya ko shinkafa da miya ko masa da miya ko gwargwaron abin da ya sauƙaƙa muku sai ku bayar ciyarwa aka ce sidiyatu ta'am ciyarwa ku karanta minhajul muslim wajen zakatul fitri ne aka sharɗanta wannan na aunawa amma duk ciyarwa irin wannan wajen kafara za a iya ba da dafaffen abinci dafaffen tuwo da miya da makamantansu sai ainihin bayar in kuma kin so sai ki tattara karshen azumi sai ki lissafa guda nawa ne sai ki ciyar ko a hankali ko kuma ki ciyar gaba daya shi dai addinin musulunci addini ne bai zo da ya kuntata mana ba akan azumi din nan Allah yake wa ma ja'ala alaikum fid din akan azumi Allah yake yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki Allah yake nufin ku da shi ba nufin ya tsananta muku wannan fatawar da na bayar ita ce fatawar sahabi Abdullahi dan Abbas da sahabi Abdullahi dan Umar ku karanta tana nan cikin littafin muwatta na imam malik da isnadi sahihi da sunan kubra ta al-imam al-baihaqi da littafin sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na ali hasan da shi da salim ibn aid al-hilali Allah ya taimaka na'am eh na'am a tunda tana karkashin mijinta wannan abincin gidan za ta ɗiba ta yi shi insha Allah na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am bismillah na'am e. a'a babu laifi ni ban matan wannan an so din ba gaskiya kun san abin da yake ba wai an ce an so in zaka ka shafa mai a'a in ka shafe jikinka da mai in ka tashi sai kai alwalakka. ba komai jama'a addinin mai sauki ne addinin musulunci ai is a social religion ba addinin ba ne yawa ina eh eh to an tabbatar kwantancen ne ka san akwai wata illa da bahaushe bai sani ba akwai wata cuta da suke cewa fibroid wannan cutar wani abu ne a cikin mace yake yawo kamar yadda ɗa yake yawo a haƙƙaƙe cewa ɗa ne kwantacce a cikin ta rai to wannan sai a bar shi sai da ya fito ko kuma an samu ƙwararren likita da zai iya operation ya cire mata shi sai cire shi shi kenan amma an tabbatar ba zai ciru ba kuma yana nan da ran shi lafiyar shi kalau sai a bashi shi imam malik shekarar shi biyu ko uku a ciki ku karanta muqaddimar ta nurul hawaliki ma'ana akwai dan da zai iya shekara biyu ko uku a ciki ne ya ga yasa kwakwalwar shi ke kwari da yawa ya bade yana abin nan mun gane to idan har aka saki mace aka tabbatar da kwantacce fa ku kiyaye bai halatta ke aure ba ko nan da shekara nawa ne sai ran da wannan kwantacce ya tashi ya fita in ba haka ba in ce aure to ta aure za ta kai wani dan wani kenan ba daidai bane ku karanta fikin sunna mujallad da biyu za ku ga bayanai insha Allah na wa alaikum salam wa ina wa alaikum salam wa eh eh na'am yanzu ya taimama a wajen ƙarfi yaya taimama a wajen tsarki ta lallai wannan kai da malamin fikiyo ne ka ba mutane wahala ya halatta ya halatta mutum ya je mana a ce famfo ne ba su da gwana ko butoci sai mutum ya shiga je amfani da duwatsu sai je fito kuma sai alwala shi ya halatta insha Allah jama'a za mu saurara nan insha Allah ta'ala kar a manta tafsiri sai ranar litinin insha Allah ta'ala mu ɗaga hannu mu yi addu'a akan azzalumai Allah ya rugurguza su irin su Bush da Blair da Putin da sauran azzalumai da makamantansu jama'a اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انجي اسامه بن لادن والملا عمر اللهم انجهما اللهم أنجهما اللهم انصرهما اللهم أيد الإسلام والمجاهدين اللهم ربنا يا ربنا إننا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم انصرنا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم نجي أسامة بن لادن والجواهري والملا عمر اللهم انصرهم على من خالفهم اللهم اعزنا واعز أسامة بن لادن وغيرهما من, من, من المجاهدين اللهم انصرنا اللهم أيدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك